对眼。 Bacci. Yaya? Bacci na yi sassi dawo. Sake sassi da Kuma ne ta waje. Abdurrahman! Adana ba mu da. Gomo! Gomo da yi gomo yi. Yi gomo da yi gomo yi. Na rage. amma kamar na hmm? fagen shirya fim ɗin uh, maya za ka ce dangane wannan fim ɗin da ake rattabawa yanzu aiki ko to ta dalili suna son su ji wani me ya sa miya ko magi a cikin wannan abin da ya sa ka ce dau ai sai dai sun kalla za su sani saboda ba a ba da labari ko hmm. shikenan. ci gaba daga shi kenan oga oga ah, ga mu gare ka oga eh gashi mun ga kana ta ba da umarni a fim din nan na maya ana ta rattaba aiki me zaka ce man dangane da aikin da ake ta rattaba ba ce sai dai mu ce muna jin daɗi Ah, da abin da labari na maya ke bukata burdusa eh. sun samu sun gabatar da shi eh. sannan kuma duk jarumin tun din kowa ya dace da rodin da aka ba shi ko dole ne abin ya mun daɗi wannan gaskiya ne dai mu fatan Allah ya ba mu sa'a har sa wannan maya din ko ya kai wancan ko kuma ya kwanci. mun gode da haka yau da rasa eh ai da kashe nake zuwa eh, eh. shi mata burin ta yake Mamanmu mu ga maga da yake ga ki a maya ana ta rattaba aiki me za ki ce dangane da aikin da ake yi gaskiya aiki na tafiya kuma aiki na kyau kuma wannan aiki ba karamin aiki ba ne irin musu fatan alheri duk wanda ya fito a cikin Allah ya sa ya ah, to shi ke mu gwada baba wash gane gare ka na ga kana ta ɗaura kyamara tana ta kyalli tana ta wani haske me za ka ce wannan gare wannan shirin fim na maya da ake yi yanzu gaskiya ni ba abin da zan ce saboda aiki yana tafiya yadda ake so to shikenan mun gode malam aure edita ga mu gare ka ka san ni kana ta kwashe kafin ma kai komai barin baka ansa na san tambayar ka ka gane to ina jin ka ba abin da ke burge ni irin shan maltina da nake duk bayan awa biyu a wannan aikin ko sannan duk wanda ya ko sai ɗari aikin nan ka zo kawai wata albarka ce a rayuwarka saboda za ka more sannan za ga aikin da ba taɓa yin irin shi ba gaskiya ne Allah to mun gode amma ga muka reki Allah ina sana'a eh duk cikin sana'a ne to shikenan dai suna dai kallon ki ta baya ta gaba duka a gefe wallahi kai sound mai da ke ko sabin ni ce ne bala nam kai wa da turan nan wa da turan nan